Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa an sake buɗe tashar rediyo da talabijin labari a yau bayan da jami'an tsaro suka yi mata kawanya a daren Lahadin da ta gabata. Hukumomin haramta wato hukumomi sun haramta wani zaman durushin da malaman makaranta na ƙungiyoyin kwazin Nijar da Sinasaf suka soyi a yau a ma'aikatar ministan Kwadago. Rahoton musamman muna ɗauke da bayani a game da shirye-shiryen zaben ƙungiyoyin Kwadagon. Jami'an tsaro na garin National sun fice daga tashar rediyo da talabijin labari da ke nan ya mai a yau bayan sun yi wa tashar wato kawanya yatura na Lahadin da ta gabata. Daraktan gidan talabijin labari Hassan Sale Mustapha ya yi karin bayani. yau a kimanin karfe tara da rabi jami'an tsaro gar national da suke zamna a nan gidan radio television labari tun ranar lahadi e, kimanin kwanaki biyar kenan ba mu shiga ban muta e, eh, yau kusan kimanin karfe tara sai ga sun tattare nasu nasu sun tafiye su mu dai wannan babbar rana ce mun ji daɗi ma'aikatan labari da suke tsaye a bakin gidan radio sun ji daɗi da murna da farin ciki eh, da dariya aka shigo aka zo a fara aiki mun yi kara kotu ta yanke shari'a ta ce eh muna da gaskiya tun a ranar ta ce mu zo kurmu a buɗe a fara aiki jami'an tsaro sai su janye wannan da kun musu haka in ba a kama mu da wani laifi ba ba mu wani laifi ba juju sun ba mu gaskiya sun ce eh mu zo mu yi aikin babu wani laifi mun samu nasara justice ma ta samu nasara tunda su justice ta hodi gaskiya Ƙungiyar ma'aikatan kafafen yada labarai da sadarwa da ake kira Sinatik ta yi yunkurin yin wani zaman dirshin yau a ma'aikatar ministan sadarwa sai da jami'an tsaro na gar national sun hana su makasudin wannan zaman dirshin shine isar da sako ga ministar sadarwa a kan tauye 'yancin aikin jarida da ke ci gaba da wakana a ƙasar nan ta Nijar a kwanan nan. Mudi Musa, mataimakin sakataren janaral na kungiyar Sinadik, ya yi wa Rukayetu Abdurrahman karin bayani. Inci na 'yan jarida sai koma da baya ake, inda wurin neman labaru ake basu kashi ake takura musu ake walakanta su. aka fito musu da wata sabon salo wanda ake ce ma redressement fisco wanda wato sai a kawo muku wasu haraji wanda na shekaru can da suka wuce a tattaro a ce to wa'annan duka sai kun biya bayan wannan an rike gidan radio da television na labari ba juju ya hudo kamako ya ce maza maza a buɗe wannan gidan rediyo da television mutane tun ki bin kotu to muna so kwanaki masu zuwa duk wasu ƙungiyoyi masu kare haƙƙin 'yan jarida duk mu gamu mu haɗa ƙarhinmu domin mu fuskanci wagga matsala wanda muka tarro kanmu ciki domin ƙwato hakinmu. Ƙungiyoyin farar hula a jihar Agada sun yi tsokaci dangane da al'amuran da ke wakana a ƙasar nan ta ranar Lahadi 25 ga watan Mars da muke ciki, ranar da ƙungiyoyin farar hula suka yi zanga-zangar su ta shidda domin nuna rashin amincewa da dokar kasafin kuɗi ta 2012. Abdulaziz Musa ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyoyin ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Muna tir da Allah waddai ga musgunawa da tozantarwar da ake ma ƙungiyoyin fara hula. Muna ɗaukar al'ummar ƙasa da al'ummomin ƙasa da ƙasa shaida game da cin mutuncin da ake wa 'yan fara hula. Muna tilasawa ba tare da wata wata ba na a saki dukkan 'yan fara hula da mambobin jagorancin da aka kama. Muna tilasawa a daina ban tsoro da musgunawar da ake ma ma 'yan jarida da 'yan ƙasa a kuma buɗe kafar labari ba tare da ɓata lokaci ba. Muna jinjinawa ƙungiyoyi daban-daban na farar hula da ke cikin garuruwa birane daban-daban su ƙara hamzartawa ga fafutukar ci gaba da gurmazau bisa doka da oda da kundin mulkin ƙasa ya zayyana a cikin mu Muna kira ga dukkan al'ummar Agades na su karɓi kira na gari yayi yi cikcewa da Bill da za mu gudanar ranar Litinin biyu ga watan Abril 2018. Kowane ɗan ƙasa ya yi wa ƙasarmu da al'ummarta da addu'a Niger zaman lahiya da ci gaba su tabbata. A cikin wata sanarwar ta bayyana a ranar Alhamis 29 ga watan Mars da muke ciki, kungiyar 'yan jarida ta ICP e ta bukaci hukumomi daban-daban su yi la'akari da yakin biyayya ga hukuncin da kotu ta yanke wadda ta bada izinin a sake buɗe tashar rediyo da talabijin labari tare da yin kira ga hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa na ta yi ƙoƙarin ganin mutunta ka'idodin dimokuraɗiyya a Nijar. Ƙungiyar farar hula MPCR reshen Maraɗi ta fitar da wata sanarwa a jiya da marece domin kawo goyon baya ga wakilan ƙungiyoyin fararen hula da aka kama ta ranar Lahadin da ta gabata. Kungiyar ta shaddada aniyarta ta ci gaba da kokowa. Shugaban kungiyar MPCR ta Maradi Abdu Dan Malam ya yi wa Muhammad mamman karin bayani. Mun cir da Allah wadda da wannan kamu yan horar hula na eh, birnin Yamai. Kundin tsarin mulki ya ba mu dama da mu cir da Allah wadda da halayen eh, na eh, rashin adalci. Bancin wannan muna kira ga duka ƙungiyoyin horar hula da duka 'yan ƙasar Nijar awan da wannan kasafin kuɗi na 2018 suke jin raɗaɗin shi da su zage damce muna tunatar da al'umma maraɗi ra lahadi takwas ga wata mai kamawa za mu ta jerin gwano mu ƙara jaddada rashin amincewa mu ga kasafin kuɗi na 2018 Bayan da wa'adin wato na sa'o'i saba'in da biyu da ƙungiyar dalibai ta ƙasa USN e ta baiwa gwamnati ya kawo karshe a jiya. Ƙungiyar ta shiga yajin aikin ƙin ɗaukar karatu na ini biyu daga yau talatin ga watan Mars domin nuna baƙin cikinsu na ganin gwamnati ta kasa biya musu bukatunsu. mataimakin sakatare janar na wato na kwamitin gudanarwa na kungiyar usn e munkaila ibrahim ya yi wa nafisa adamu ƙarin haske Mun samu ganawa da magabata musamman ofishin ministan ilimi mai zurfi, inda a yayin zamanmu ba mu samu fita ba dangace da bukatocin da muka gindaya, musamman na maido abokaninmu da aka tsige da kuma soke matakin shugaban jami'a. Mun zanta bisa girma girmama ne da muka yi tsakaninmu kungiyar ɗalibai da kuma gwamnati. Sannan mun gano cewa dole sai mun ƙara ƙaimi wajen gwagwarmayar ƙwato haƙoƙinmu. Yajin aikin da muka yi na da ne amma gwamnati ta yi kunna oshegu Za mu ci gaba da gwagwarmaya ba ja da baya. Bayan da hukumomi suka hana musu yin zaman dulshin a gaban ma'aikatar ministan kwadago yau da safe, malaman makaranta magoya bayan haɗin gwiwar kungiyoyin kwasi Nijar da Sinasef sun haɗu cikin harabar makarantar Amiru Shibbo domin tattaunawa a kan lamarin. Shebu Dambashi, mamba a wannan haɗin gwiwa, ya muna karin haske. fonction publique na kamata mu zaman dirshi don mu gaya ma minista fonction publique rishin adalcin da an kai mana an ɗauki alkawali da ya kamata aikata ya wajen shekara guda baya ba a aikata su ba mun zo kenan mu ce mata wannan abin ba mu yarda da shi ba kuma bayan haka akwai waɗansu abubuwa da an kai masu muni sosai su ne kora ma'aikata wajen dubu goma sha uku ba bisan ka'ida ba kayan kai ka sa yau ya kasance ma mu da sunan ko sinasabu in mun je fonction public ko minister din enseignement primaire mun ka ce a ba mu waɗansu arete sai a ce a ba a ba mu sai mu je wuri kaza haka shi bai wata kungiya mun ka ce a an ba mayar da wannan ba kenan shi na mun ka so mu je gaban minista na fonction public mu ce mata wannan rashin adalci a daina shi to sai mun iska yan sanda sun ka ce ba za su yarda wannan zaman dirshi mu yi shi ba shi an ware mun ka ce abokan mu su zo nan sun ka zo na mun kai musu bayani mun ka ce musu an hana wannan taron dirshi amma ba za mu yarda ba za mu ci gaba da da kokowa a ranar lahadin da ko kuma a ranar lahadi mai zuwa ne mabiya addinin kirista za su gudanar da sallar pak wata ranar murna ce ga dukkan mabiya addinin kirista na duniya pastor hassan idrisa na ikkilisiya ta bangabana ya muna ko kuma ya yi wa musa hassan karin haske A zamanin Moyiz, al'ummar Yahudawa sun fuskanci cin zarafi ga hannun sarki Fir'auna da jama'arsa ta Misira. A lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa na je ya ceci annan Yahudawa, sai aka sabko da bala'i kashi har goma. Bala'in nan na goma, a gare shi ne yaran a Misira za su mutuwa gaba ɗaya. Sai Allah ya yi fatawa da cewar duk wanda ya samu ya yi sadaka da karsaninsa ya ɗau jinin ya sanya ga maɗaukar tagogi da ƙofofi na gidaje to wa'annan gidajen yallan za su tsira daga wannan masiba a lokacin da mala'ikar mutuwa ta zagaya cikin garin yara da dama suka mutu sai fir'auna ya umarci annabi musa da jama'arsa da su fita maza-maza daga cikin ƙasar misira yesu almashihu shine kwatamcin karsanin sannan a gare mu rana ta uku ya ƙaura shine farin ciki idan ba aura ba rayuwa il n'y a pas de vie. Kwamitin kula da tsare-tsaren kwamfanar kwallon kafa tsakanin kafafen yada labarai wato karo na biyar ya gudanar da walawala tsakanin kungiyoyin kafafen da za su fafata da juna an raba su ne a rukunai uku. Yusuf Hamadu wanda ya kirkiro wannan kwamfalar ya yi wa Muntari Muhammadu karin bayani. Euh, Tawagogi goma ne na kafofin labaru suka ba da shigarsu a cikin gasar su ne Bonfere Alternative Tambara, Iftik Duniya Labari, ORTN, Niger 24, Canal 3 da RTT. An kuma kalkasa su rukuni uku. A cikin Pool A akwai Bonfere Alternative da Tambara, a cikin Pool B akwai iftik duniya da labari a cikin pool c akwai ortn niger 24 da rtt wannan aji na biyar zai so mu gudana ne ranar 14 ga watan Afril. Muna shaida muku cewar kuma e e. wajen tsare-tsaren mun kai kashi 90 e bisa ɗari na kammala shirye-shiryen baki ɗaya. a ce da muka ƙirƙiro tun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu domin mu haɗa dukkan kafofin ba da labaru bisa yirin ƙwallon kafa a yi wasa da dariya. Haka zalika yana ba mu damar kuma yin wasannin motsa Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabar Kalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba ɗaya zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. A cikin tsarin shirye-shiryen gudanar da zaɓe tsakanin ƙungiyoyin ma'aikata, wata ma'aikatar ƙwararru ta gano adadin masu kaɗa kuri'a da suka tashi mutum wato dubu ɗari da arba'in da biyar da ɗari biyar da arba'in da tara maimakon mutum dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari biyu da tamanin da ɗaya da aka bayyana da farko inda aka shafe sunayen mutane dubu uku da ɗari tara da ashirin da ɗaya da aka ƙara. haka zalika ma'aikatar ta gano rashin cikakken bayanai dangane da wasu masu kada kuri'un su dubu ashirin da bakwai da ɗari bakwai da talatin da biyu dangane da batun samar da kuɗaɗe domin ci gaban harkokin zaben an yi wata haɗuwa a ranar 16 ga watan mars tsakanin hukumar da ke kula da tsara zaben da ma'aikatar ministan kwadago shugaban hukumar kula da zaben ta konep isa dan azumi ya yi ƙarin bayani A watan Nuwamba idan ban mance ba mun karɓi girgam ɗin zaɓe, kenan daga lokacin zuwa yanzu za mu yi masa gyaran fuska da ya kamata a ɓangaren Koneb. An yi walawala kuma an manna shirin sunayen masu zaɓe tun ranar goma sha tara ga watan Fabrairu. Kawo yanzu dai jerin sunayen masu zaɓen mun laƙa su a cikin dukkan gundumomi domin masu zaɓe su bincika sunayensu na ganin idan babu kurakurai domin gyara kurakurai. Kuran idan ma akwai su inda mu ajiye takardu na musamman a cikin duka gundumomi domin waɗanda suka yi la'akari akwai kurakurai a cikin sunayensu domin a gyara wannan girgan bai zama karɓaɓɓe har sai an gyara dukkanin kurakurai kamar yadda na bayyana muku mataki na farko shine liƙa sunayen masu zaɓe na wucin gadi a cikin duka gundumomi na biyu kuma shine tattara kurakurai A na uku tawagar mambobin konef za su zagaya a cikin jihohi domin domin tattara takardun da kurakuran jama'a inda za mu saka ƙorafe-ƙorafen jama'a a cikin girgam na zaɓe. Kenan wannan ne zai ba da damar gyara wannan girgam ya zamna dindindin. Girgam ɗin zaɓen ya ƙumshi aƙalla masu zaɓe dubu ɗari da goma sha uku da ɗari biyu da tamanin da ɗaya waɗanda suke a rubuce a duka faɗin ƙasa. Amma da ma'aikatanmu suka yi aiki na gyaran fuska sun bankaɗo masu zaɓe dubu ɗari da arba'in da biyar da arba'in da tara da ba su cika wasu takardu ba sannan kuma mutane dubu ishirin da bakwai da dari bakwai da talatin da biyu su ma sai sun cika waɗansu takardu abin da ya shafi ruɓanyawa ma'aikatanmu sun samu goge sunayen mutane dubu uku da dari tara da ishirin da ɗaya waɗanda aka ruɓanya sunayensu. En termes de doublons, le cabinet a pu supprimer 3921 doublons. madalla masu mu karshen labarun namu kenan na maraicen yau sai mu fatan a huta lahiya